sunana Adamu Rabiu shugaban kwamiti na gyaran makabartan bijelek Central. Eh, sunana Shaibu Bala Kokari mataimakin shugaban kwamiti na eh, gyaran makabarta ta Nijelek Central. Alhamdulillah muna ma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala da al'umma suka zo suka karɓa gayyata tsawon wata guda muna wannan aiki. Kuma cikin taimakon Allah ta hauko bidiyo mu nuna ta kawo haki ya kawo daidai bugun amma yanzu cikin taimakon Allah aikin nan sai dai mu ce an kare shi kwata-kwata mun shi tsawon su tara a wannan waje gadan-gadan mata maza ƙananan yara har da hukumomi sun karɓa gayyatar wannan aiki da lokacin da muka fara wannan aiki a takaice mun dan fara shi cikin yanayi wanda ba mu tunanin aikin na yanzu haka amma al'umma na gida da na waje sun kama mana sun ba mu gudunmuwarsu wasu da dukiyarsu wasu da abincinsu kuma wasu da ƙarhinsu sun zo sun kama mana manyan wannan aiki na nesa da na kusa kamar yadda muka kira muka yi kirari da cewa mutane su bada su bada wallahi mutane sun bada kuɗi mutane sun bada abinci wasu sun kawo har kayan aiki wasu sun kawo ruwa kai har masu dage da madara wallahi alhamdulillah sun kawo mu dan su ga ya muka gudanar da wanga aikin kamar yadda muka bukata kuma ina jan hankalin mutane a duk lokacin da zaka abu dan Allah wato ka tsarkake zuciyarka kuma ka daɗa kunnuwanka wannan abin shi ya kai mu da wannan nasara ta yadda ba mu tunani kuma yanzu ma muna buƙatar al'umma wanda suka taimaka mana na gida da na waje su ga amana da suka ba mu ga bakin abin da muka aikata kuma insha Allah muna sanar da al'umma a halin yanzu dai wannan aiki kusan mu ci aiki ya kare kuma lokacin da aiki ya tashi za mu sanar da al'umma kamar yadda muka sanar da su can baya to yanzu mun dawo za a ci gaba da wannan aiki ta dai bangaren wannan kwamiti a nan makabartar mijelak central to gaskiya za mu ci aiki alhamdulillah an karasa da shi muna godiya sanadiyar wannan aiki duk wanda ya zo da wanda bai zo ba yana da dama Allah bai bashi iko ba da kuma wanda bai zo ba sakon shi ya zo da wanda suka ba mu shawari daga nesa muna fatan dalilin wannan aiki Allah ya sa mu gidan aljanna gaba ki kuma kurakuran da muka yi muna fatan Allah ya yi muna kuma almasak tv babu abin da za mu ci muku sai dai mai fatan Allah ya saka da alkhairi